إن الله قال عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ضيعة الأخوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شفيعي توسع فخوري وسع يومنا رامر شاء تايا ووسع تايا شكرا تجيبوا لقد يقولوا تسلاتين لقد تجيبوا منذ الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقد مكة هو مدينة wacce ta daidai da ranar ashirin da biyar ko ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na wannan littafi talqisu sifatu salatin nabi من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لك تسمى لمي muhammad nasiruddin al'albani allah ya jikansa da za mu tashi a matashi yadda ya raɗa wa suna ta harimu salati ilal kuburi ko haramcin wato yin sallah ana mai fuskantar kabari ko kaburbura ما نيشي ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا صلى بتحلت با أنا تسكنت قبر بدا ينشي مالا لكشي ينشي ما فسر ينشا سيتي سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيره ina nufin duk ɗaya ne kaburburan nan na annabawa Allah ne ko ko na wasu annabawa dama dai ai nagartar bawa ita ce take sa a rika tunanin cewar in an wani abu da yake da alaƙa da shi abin zai samu inganci da nagarta kamar su annabawa to ko da kaburburan annaba ne bai halatta ka kalla ka yi sallah daga cikin salloli da ake na farilla ko kuma tana kula sabanin fuskantar sabari kai masa sallar gawa wannan na da asali a musulunci kamar yadda ake iya yin sallah ga gawa kafin a kai ta da sabari haka ya halatta a fuskanci sabarin a yi masa sallar gawa wannan dama addu'a ce ba ta da ruku'u ba ta da sujjada amma sallar da take da ruku da sujjada ba a fuskantar wani kabari duk matsayin mai kabarin a yi sallar ana fuskantar sa malam ne yasa ka faɗi haka saboda manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya hana haka yake la tusallu ila al-qubur kada ku kuskura ku sallah kuna masu fuskantar kaburbura wanda ya sa malamai suke cewa duk wanda ya kalli wani kabari daga cikin kaburbura ya yi sallah daga cikin salloli ko sallar ta ba ta yi ba ta ɓaci ba ta inganta ba saboda ya saba umarnin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na hanin da yayi na ka a fuskance Allah ko yace fal yahdharil ladina يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم waɗanda suke wato saba umarnin manzo Allah ya ce su shiga kai ta su an su ce bahun fitnatu kada wata jarraba ta same su a cikin addini ke zama suna yin abin da ba zai karɓu ba a gurin Allah dan bai zama a kan shirba da koyarwar manzo ba aw yusibahum azabun alim ko kuma kada wata azaba mai radadi ta same su daga nan duniya kuma su fige da samun ta lahira bayan ta duniya wannan yasa malam mana wannan matashi su kuma biyo da wannan bayani da muka ji na cewar bai halatta a kallo wani kabari daga cikin kabarbara a yi ba bayan haka kuma malam sai ci gaba da cewa تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام haramcin wucewa ta gaban mai sallah ko da ku a masallacin maka mai alfarma masallacin ka'aba لما تيبرت ولا يجوز المرور بين يدي المصلي وشيوا سببا من صلى بهلا السبع إذا كان بين يديه سترة إذا يزمن يزمنت أقوي سترة أدبا من صلى وبعدين يبن يكشدن الثالثة بسترة فوش حرام ما ليس ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام بابا بنشي جمدا rashin halaccin bi ta gaban mai sallah a masallacin maka mai alfarma wa ghairihi da wani masallacin maka mai alfarma min almasajidi daga sauran masallaci mana duk wani masallaci daga cikin masallatai da suke a duniya bai halarta wani yana sallah a ciki wuce ta tsakanin sakarar da ya sanya da kuma inda wato ainihin yake tsaye ba me yasa ma da ce fa kullu ha sawa'u bi adam al-jawab dukkanin su waɗannan masallatai daidai ne wajen rashin halaccin wucewa ta gaban mai sallah a cikin ga dalili sai ce li umuri qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda ganewar faɗar manzon Allah annabi Muhammad tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da yake cewa law ya'lamu al-mar'u bayna yaday al-musalli ma da alai da wanda ke wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa na zunubi da kana an yaqiba arba'in to da ya tsaya gwargwadon shekara arba'in kamar yadda yake a ruwayar babba ya zo da cewar lakana an yaqifa arba'ina kharifan kalmar kharif kan abin da yake nufin shekara kuma kharif wani yanayi ne daga cikin yanayi da ake da su a shekara akwai lokacin sai akwai lokacin zafi akwai lokacin magara akwai lokacin kaza to irin wannan lokutan da ake da su ai so ɗaya ne su ma suke kasancewa a shekara to za ka faɗi ɗaya daga ciki ana nufin shekarar duka saboda haka da wanda ke wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake jajibo wa kansa na zunubi to ya tsaya arba'ina gwargwadon shekara arba'in in zai rayu zuwa shekara arba'in da shi da mai sallar nan yana sallar bai kare sallar ba to ya yi haƙuri na shekara arba'in a kan ya ƙetara masa sallar haka khairan lahu shine ya fiye masa alkhairi min an ya murra bayna yadayhi akan ya wuce ta gaban mai sallar ya al-mururu يعني المرور بينه وبين موضع موضع السجود abinda manzo yake nufi a nan gittawa ko wucewa ta tsakanin shi ne sallar da gurin da yake aje idan tsakanin inda ya tafi tara da dama in ya sujada ɗan abin da yake ragewa bai fuska maka ce a zuwa ta iya rakawa kamar yadda muka yi to wucewa ta irin wannan gurin ta gaban mai sallah ta shiga tsakanin da tsakanin safararsa to shi ake nufi ba ana nufin ya sa safarar ka bi ta an ainihin gaban safarar ba ta ta ta wuce ta tsakanin shi da safarar ba haka ake nufi wannan ba da matsala to da muka kalli wannan bayani na malar yana sanar da mu cewa a tsarin kurwa a filin na musulunci sallah da ta zama ganawa ce tsakanin Allah da bawa to bai halatta bawa ishe da tsakanin Allah da mahda bawa a lokacin da yake ganawa da shi wanda gittawar ta za ta sa ya ɗauki hankalin wannan bawa daga ganawar da yake da Allah ana sai zama ya yi aiki irin aikin shekar wanda shekar dama kullum ba fitakarsa ya zai lalata maka ibadar lalata maka wani abu za su su Allah wanda ya ke gittawa ta gaban mai sallah zai ɗauki hankalin mai sallah daga abin da yake tsaka dai na gana da ma saboda ya ɗauki turba irin ta shekar shi ne aka jawo mana cewar gittawar ta gaban mai sallah sabo ne girman saban har ya kai ka haƙura ka ka ƙetara masa sallah tsawon shekara arba'in shi ne abin da yake ma wannan dan abu na mana girman laifin da kuma girman wannan matsala ta gittawa ta gaban musamman yau ko da a ce cewa kai kada ka wuce ta gabansa ko da zai yi minti arba'in ina sallah awa ɗaya ba minti ashirin ai za ka zo sallah ce ake masa wannan mutum in ba sallah ɗaya ba da ake da azumi ko wata sallah ce ta sallah farilla za a minti arba'in ana yi. ko a maka an gane ko kuma da haka to wannan an yi ne don a gaya mana nan matsayin da sallar take illar da gittawar take shi ta gaya mana ba daidai bane mutum ya wuce ta gaban mai sallar a lokacin da yake sallah tsakaninsa da sakararsa sai ma da yake wujubu man'il musalli lil marri ya dai walau fil masjidin haram tilastin mai sallah ya hana mai wucewa ta gabansa ko da ku a masallacin maka mai alfarmaci kada wani ya zo zai keta rama sallah ka bashi da ya keta sai ma ne ce wala ya bi lil hadith sabiq saboda hadisin da ya gabata wala ta da ahadan ya murru baina yadai manzo ce kada ka bar wani ya wuce ta gaban wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da kuma faɗin manzo da mun shin Allah tabbata a gare shi idza ila idan ɗayan ku zai sallah yana mai duban kasarar da za ta kange shi daga wucewar mutane idan ɗayan ku na sallah yana mai kasarar da ta kare shi daga gittawan mutane Ba da ahadin ahadun an bai baina yadai sai wani yake so ya tsallake ya ƙetare ya wuce ta gabansa falyadfa fi nahari ya tunkuɗe shi ta daidai wuyansa nahar shi ne wannan ɗan gurin da ake da ɗan loba a cikin wasu wuya inda in za a soke dabba kuma raƙumi ake soke to ka sa hannunka daidai nan tunda kai kana tsaye shi yana tsaye ya zai wuce Ba ta ce ka sunkuya lokacin sunkuya ka na ruku'u ba ban ba ruku'u za ka to amma tun da ya taho a gadan gadan din nan to kai kuma ka hannunka za su ga hannunka ya tafi daidai farkar wuyarsa to tura shi ta nan in ya ji makosansa yau zai tsaya ko kuma kamar ayar shi to zai saura an gane ko da guri ne da yake da wato ainihin sa faɗaka ka san me kake ci sai to tura shi ta nan wal yadra mastata ya hana mai wucewar gwargwadon iko ya ingije shi gwargwadon iko wa fi riwayatin a wata ruwayar kuma na'ahu marratayn ya hana shi sau biyu in ya taho ya tura in ya kuma taho ya kuma tura shi fa in aba in ko yaki tsayawa an yi daya an yi biyu fal yuqatilhu ya fada da shi in da turawa ko yake to yanzu ya ingiza da karfe da zai zauna birsha sai ji ashe da gaske yake duk da sallah yake yi fa inna ma huwa shaytan manzo yace haƙiƙa shi wannan mai san sai ya wuce ta tsakanin mai sallah da fitararsa shaytan saboda ya ɗauki salon aikin da shaytan yake a wata ruwayar kuma sai manzo yake cewa fa inna ma'ahu qarin da shedan a tare da shi a nan kuma sai nuna so ya ma ke saboda kusancinsa da shedan da in gizo da yake shi ma ya zama shedan dama an gaya mana akwai shayatunul insi wal jin akwai kangararru cikin mutane akwai cikin albarku. to shedanin da ya sarfafi mutum yakan sa shi ma irikide zama kamar shedan ba wani abu ne shedanci shine kangare wa umarnin Allah da hana bayan Allah kun Allah shine shedanci tunda ubansu na farko gaba daya iblis abinda ita aka wato ainihin jefe shi aka tsine masa kin bin dokar Allah ta yi sujada ga Allah Adam bayan an ce to an tsine masa yace to ina roƙon alfarma kada a karɓi ransa sai bayan ƙarshen wato al'amarin bayan Allah ɗan adam aka ce an maka wannan dama yace a yace to abin da nake na ranka to ni kuma zan iyaye na kafin nan ka karɓi raina sai na ga yadda ne na halakar da ɗayan wannan da aka tsine masa to aikin da yake kenan idan aka sami mai taimaka masa akan wannan ya zama ɗan tawaga ya zama ayarin ya zama mataimakin ya zama cikin hizbu shefa rundunar shefa to cewar shi shedan ne ya ɗauki irin sa'adar aikin da shedan yake shi ta aka ce da shi shedan domin a lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana manzo yana da sallah da sahabbai sai suka ga ya kai danka bayan idan da sallah suke kamar zan Allah akwai wani abu sabo ne da ya faru a sallah a akan abin da ka sanar da mu da dan mun ga ka ta kai shi kuma mu ma nan gaban muna sallah mu rika kai shi kuma ko shi ne ba da sallah sai sai shi a wani shedan ne ya gujiro mu yake so ya shiga tsakanin ganawa ta da mahalicci ba shine na kai hannu na ɗauke shi har sai da wato harshensa yawon ya taɓa min hannu saboda makarar da nuna yake ba don na tuna addu'ar ɗan uwana annabi suleiman ba na cewar Allah ya ba shi mulkin da ba zai baiwa wani cikin bayi irinsa ba to na riƙe shi na ɗaure muku shi a ɗaya daga cikin durkokin masallaci fila fila cikin masallaci don ƴaƴanku na madina su riƙa zuwa suna wasa da shi to kaga anan shedan din dungurungum aikin da yake kenan shiga tsakanin bayan Allah da Allah a gana wanda suke da shi a sallah to shi yasa wanda iya haka cikin mutane shi ma sai ake kiransa da shedan domin yi aikin da shedan yake Allah ya kiyaye sai ma na yace almashu ila amani amami liman al tattaki ta tafiya a yi gaba ana saka da sallah don hana wucewar mai sanya ya wuce ta tsakaninka da kasar wa ya ya halatta da mai sallah an ya taƙaddama ya gabata ya matsa gaba kutuwatan dan tashi au aksara ko fiye da tashi daya liyanna a ghaira mukallafi dan ya hana wanda ba a tsora masa ibada ba wanda shari'a ba ta hau ka ba misali yaro karai mai rarrabe ko ɗan yayi ko kuma ɗan tinkiya ko ita kanta tinkiyar su ba hankali suke da shi to idan wani daga cikin irin waɗannan suka zo za su gitta maka sallah to ya halatta kai tattaki kai gaba su kuma ya zama sai dai ku bisa bayan ka ba ku bisa gaban ka liyamna ghaira musallat min al-mururi bayna yadayhi dan ya hana wanda zai gitta masa ta gaban sa kadabbat kamar wata dabba au tiflin ko wani jariri ko ta ce dan yayin yaro hatta ya murra min wara'i hatta wannan ne ke ya ketara masa ya zama ya fita bayansa ba ta gaban wannan gaba ce take sanar da mu cewa ji yadda za ka ka hana mai gittawa ta gabanka a lokacin da kake sallah shari'a ce maka dama idan mai hankali ne ana mu'amalantarsa ta yadda zai san cewar abin da yake yi ba daidai ba ne kamar da za mana cewa a ingije mai hankali idan dabba ce ko yaron da bai da hankali ba a yi masa mu'amala irin ta mai hankali an fahimta shi kuma kai ne za ka yi gaba don ya bi ta bayanka saboda shi bai kai hankalci cewar ba za a wuce ta gaba wanda za ka tsaya kana ga ya kai da zai in ka zo bai ta baya na ba ta gaba ba zai ba sai kana so Allah so an zama ɗan zama biyu ko wannan ba za ka wa dabba haka wannan shi ne mafita idan waɗannan suka zo ƙetara na kasan duk da mun san waɗannan fada ba a rika samun ko mutum da yana wuce ta ga wannan sallah kansa ɗaya gaba gaba to haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yi a sallah akwai sallah yana sallah sai dan tinkiya ko akuya yazo zai ketare masa sallah sai manzo yayi gaba sai je ya hada jikinsa da gare shi ne ta tarar sai jingira jikin gari fuska da fuska da gari sai zama to tabbas ta wuce kaza sannan sai ya dawo ci da sallah to shi ne da sai ya mana kai ma haka za ka yi idan haka ta faru to kaga ba magana tana sallah da sallah kai wato tada da kafa saboda akuya ta zuwa za ta keta ruwa ga da sallah da tada kuma kaga ga mai gaba da rai ta ce ma ga mafita Amma ya tsau salat dama muka ce wannan yau za mu fara amsa tambayar wanda ke tambayar maganar akwai abubuwan da suke yanke sallah ya yanke sallah ko za karatun da zazo ma ya tsau salat abubuwan da suke yanke sallar mai sallah wa inna min ahammiyati sutra fi salat hakika yana daga cikin muhimmancin sanya satara a sallah أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته حقيقة إذا فترى tana shiga tsakanin mai sallah da tsakanin bata masa sallah an gane ko bil mururi bayna yadayhi a ta dalilin gittawa ta gaban ko wucewa ta gaban kenan sai wannan bayanin na mala yake nuna wucewa ta gaban mai sallah yana ɓata sallan mai sallah shine ma'anar an yanke masa sallah ko yake lafin da bai lam yattakhidha sabanin wanda bai riki sakara ba فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة حقيقة idan mace ta gitta ta gabansa tana wato yanke masa sallah da amma wata ta balaga ba karamar yarinya ba wa kadhalika al-imaru haka na ma jaki yana yanke masa sallah wal al aswad da kuma wato ainihin bakin kan to wannan magana da malam ya faɗa da ce daga cikin maganganun malamai guda biyu akwai malaman da suke da fahimtar cewa tun da manzo ya ce mace da ta balaga da jaki da kare baki idan suka gita ta gaban mai sallah tsakaninsa da tsakanin sakararsa ko tsakaninsa da inda yake gudanar da sallah in ma bai sa sutura ba sai na yanke masa sallah to akwai malamin suka fahimci abin nufi da yanke masa sallah sallar ta ɓaci ba ta yi ba in yana so yi karɓaɓɓiya daidai daidai daga inda aka gita watan ya faru wata akwai malaman da suke da wannan fahimci mana yana daga ciki malam muhammad nasir shi yasa yake cewa yana daga cikin mahimmancin da suka take da shi tana shiga tsakanin mai sallah da ɓacin sallar ba aka ci an yanke ta ɓaci to kaga babu ita ce ba ta dalilin gittawa ta gaba to da kaga shi kasar ta zama ta kariya daga yiwuwar a ƙetara masa sallah ta yanke ta ɓaci to amma akwai kuma jumhurin malamai su ne mafi yawanci majority sun tafi akan cewa abin da manzo yake nufi da yankewar sallar mai sallar da mace balagajiya ta ƙetara masa ko jaki ƙetara masa ko kare baki ƙetara masa shine an yanke masa cikar sallarsa ta koma sauyayyar sallah ba ta kai cikar wanda wannan abubuwan ba su gifta masa ba su kai cikar sallah wanda wannan abubuwan su gifta masa wani shi abin da jumhurin malamai suka fi fara to daga cikin amfanin satara malamai suke cewa har wa yau kana iyakance wa wanda ya sa ta inda ya kamata ganin sa isalla a sallah domin an sa ta daidai da abin da ya rage maka in kai gada dan ciki ne kaɗan ce to ganin ka kada ya ƙetare inda za ka sa goshinka zuwa inda sukararka ta fara ko ta tsaya to aiki biyu take ka raba tsakaninka da mai ƙetare ma sallah ya rage sallah ko kuma ya lalatar maka ita a gurin masu fassara cewa lalacewa aiki na biyu ta iyakance ma inda ya kamata ganin kai to batun abin da ya shafi wato waɗanda abubuwan da aka ce suna lalata sallar mai sallah ko suna ragar da sauyar shekar sallar mai sallah malamai suke maganar waɗannan abubuwa guda uku galibin suna da alaƙa da shiga manzo ke cewa idan muka ji jaki ina rusa kuka mu nemi tsarin Allah daga shiga, shaidan ya gani Kuna da alaƙa da shiga, ina da wani yanayi na sanin shaidan kuma shi kansa yana da irin nasa shaidan ba kowa za ka sai ma jaki an gaba da ko kun ba shi dan tuzaki ba yaya wanda yake ba ka abinci za ka rage ka zarka masa ciwo har sai an kokari an ba shi a gurin haka za ga masu shi in ba jaki ba ya mai baka abinci ba ka ruwa maka gurin kwanciya ki gyara maka gurin da kai tashi kuma ka ɗauke shi sosai tuɗo ka zubar kai tafiya a wannan ma shi ɗanci Kuwa, uba kuma a wannan lokacin da ɗabbo mai shi ya raba titi da ɗan ki gaba ya kira sai dai duk kuka fita to yana da irin wannan shaidanu suna wato kusantar ko kuma abokantakar sannan ka kalli shi kansa abin da ya shafi wato anin bakin kare shi ma manzo yake cewa da sahabi tambaye shi ko wanne ya marabar bakin kare da wanda ba baki ba ji ba haushe ce wani kare ne ba bara ba ko sai annabi shi da shi ai shi bakin kare shedani sai ya bambanta masa ko da haka shi bakin kare shedanu sun kuma amala da shi shi yasa ko ba ma bakin kare ba waɗanda wato suke hulɗa irin ta shaidanci harkar dubatu su da tsabbace tsabbace da ka sa ce a samu bakin bunsuru shi za a yanka ko a nemi bakar kaza su sun fi alaka da bakar ba dan muna bakake ba ko wannan kuma tabbatul lahi saboda haka alaƙar wato kare da shaidan musamman baki shi yasa sai manzo ce in ya kaddara mana to shedan ne kike tare da shi ke kokarin shiga tsakaninka da gana mara maka baya dan ya dauki hankalinka da to ta kai nan ganin balaga komai na halitta ta ya kai kana ganiyarsa ga ka kana shi kana da mutu hudu ka san ka rafa kofa amma tana gidan su da ma da ita ce amarya kuma karshen ta tafi amara ta fi ta ba ma amara uwar gida ma ta kere tsarin Allah eh. saboda haka alaƙar wato kare da shaidan musamman baki shi yasa sai manzo ce in ya ketara mana to shaidan ne suke tare da shi ke kokarin shiga tsakaninka da gana da mahalicci sannan akwai hadisi da manzo yake cewa duk sanda mace ta fito ta gitta to sai dan ya mara maka baya dai ya dauki hankalin da dai ko ta kai manzalin balaga komai na halitta ta ya kai kana gane ta za ka tana shi tana da musu hudu ka san ta rafa kofa amma kana gidan su ka da ma dai ita ce amarya kuma karshen ta ka amarya ta bi ba ma amarya uwar gida ma ta ke da duk da an dade da ita To amma sai ka ga cewa ko yana da yawa ko kuma dan sauyi za su yi dan dan dan dan ta shi ta ɗari gima ko ta buɗe ka ce ko sai ka sauya da ita wannan alaƙa da take da shi da shekara yana daga cikin abin da yasa manzo yake in ta ƙetare sallar da sallah tana da sallar to ne to sai da in dai har za ta faru sai shedan ya amfani da wannan dama Kada gitta ya ka gani to ka kuma magana zara da ubangiji an samu matsala an fahimta ko waɗannan abubuwan da suke da alaƙa da wannan abubuwan shi ne manzo yake cewa idan suka kesa da sallar mai sallah to suna tauye sallah malam sai ce an niyyar magana kuma game da niyya babbar matashiya cikin manya-manyan matashiyar da yake wani cikin matashiya ta uku sai ce an niyyatu niyya kudin nufi ولا بد musalli min أن ينوي الصلاة babu makawa lallai ne ga mai sallah ya yi niyyar sallah Allah allati qama ilaiha wadda ya tashi zai yi ta lalle ne akan mai sallah yi niyyar sallar da ya tashi zai yi ta وتعيينها بقلبي da kuma wato tantance ta a zuciyarsa kafar da subul kamar tantance cewar farilla a zai a zuci nufin sai nuna cewa kudurta cewa a zahar zai ko kuma sallar la'asar zai ko kuma sunnoninsu da ake yi masalan bisa da misali ana biyu kafin a za ko hudu ko kuma a yi biyu bayan biyu kafin ta biyu bayan ko kuma hudu kafin ta biyu bayan ta na fi da ake la'asar aka yi biyu kafin ta wannan na fili na kafin azhar da na bayan ko na kafin la'asar a cikin zuciyarka nufin da kai na cewar su za ka shi yake tantance ibadar da za ka cewar ba ramuwar wata sallah take ba ta wannan lokacin ta nafila kashe. a'a in ta farilla ce farillar da ake ta wannan ita ke ba ramuwar wata take ba وهو شرط أو ركن ما ليس نية شرعي شيء كما ma ya raba. Dama ya دام هذا mana a بكر yace akwai sanda zai ce abu kaza kaza ne ko kaza ne saboda yace ɗaya ne ba ɗayan ba ne yace baya cikin tantanciya ta waɗanda suke ɗan tsantsance dalilai da hujja a musulunci cikin malamai su so da dalilan suna raba maka yiwuwar idan mashar'i suna raba maka yiwuwar idan marukuni me yasa yace shar'i ce kuma da ya gaya mana abinda ake cewa sharadi shine abin da lalle sai ya samu abin da ake so ya samu ya samu kuma amma shi a wajen abin yake ba a cikin sa ba to ai da ma tun kafin ka kabbara sallah zuciyar da take raya maka cewa zahar za ashe shar'in ya samu kuma a wajen Sallah sai ka fara ko kuma ainihiyar ba kana yi da ka fara ba sai ka ce to yanzu kuma na riga na gama niyyar ba gama haɗin gama ba na cikin niyya ai ba haka ake tare take da ita haka idan ita niyya to tun da ta zo ko ta ɗauki kanta a cikin zaman nan ma ta zama rukun an fahimta ko shi ta sai yake sharadi ce ko kuma rukuni ko ka ta ga ba ku kwanto yake ba a'a shi kokari ke je kowanne daga cikin dalilan da suka nuna yadda ake yin ko kuma kowanne daga cikin abin da ya faɗa kana ɗaukar wani kaso da kaso shi yasa da ya fito maka da yadda yake shari'i ce ko rukuni to da ka tsoron kaji masu cewa rukuni ce ba lafiya lau kaji wani ya ce ni ya shari'i ce sale shi ko kai ka san inda ya kalla yasa yake sai shi in ya ce rukuni ka san inda ya kalla yake rukuni ce wa amma talaffuzu biha amma furta ita niyya bi lisanihi da harshen sa. kabe da asu wannan kirkira nan abu ne a ci shi gogo bai da asu mukhalafatu lis-sunna bida a ce su saba wa koyarwar mu wa lam yakul biha ahad babu wani wanda yake a furtaniya da harshe min matbu'in muqaddidina min al-a'imma daga cikin masu bibiyar kwaikwayon shugabannin addini da aka sani irin su imamu na malik imamu shafi'i abu halifa ahmad bin hanbal auza'i da sauransu ku duba masu kwaikwayon waɗannan da bibiyar a cikin waɗanda suke bin nasu ba wani wanda ya gaban kansa yake idan za ka yi sallah sai ka faɗa da harshe ka yi niyyar sallah ka za ka ba to wannan ƙirƙirar kenan a wannan bayanin da malam ya mana yana sanar da mu cewa bigiran zuciya kasurarsa bigiran kai niyya shine zuciya inda ake samun niyya a zuci mece ce niyya nufi me ake nufi da niyya riyawa a rai Kudin cewa a zuci shine niyya shi ta malamai suka zo su ce an niyyatu mahallu halqalb وهي القصد بالقصد ولا دخل للسان فيها مثل تيمية إذا تيمية أزوجي بجرى تشين أزوجي كما بأروا عن هرشي أجسل أكو تشيبا أما رشا سنو ون نتا جمتين يا زوجي سنة أداء نوال صلاة الظهر أداء أربعة مع الإمام أبو بكر Allah ba in ya kabbara an dago da gudu ina ta ina ta ina ta jera jiya wani hadda limamu ba za ka matsa ma sai ya tsira ranar da unguwar saboda haka wannan bai da asali jero faɗar miya da harshe sannan ma yana sanar da mutuwar furtawar da harshe shi gogo ne a musulunci ko shigege da wasu ke ana cewa shi gogo ana cewa shigege wanda ka ba sannan mala yana sanar da mu cewar amfanin yin niyya tantance maka abin da kake na ibada don kusantar Allah tunda niyyar ka ta take nuna cewa wannan raka'a hudun da kake ta yanzu ta azhar Wasu za ka yi an jima ta la'asar wacce yi yanzu yanzu ka mu fara karatu magarba wacce za ta yi bayan mun raba karatu isha'i to wannan niyyar ita take tantance maka wannan daga wannan ba dan niyya ba da a zahar da la'afar sun fasu da an kasa gane wacce ce a zahar ko wacce ce la'afar sun wacce ka fara yin ko wata? ta zo daga baya to amma niyyar suke tantance su kuma suke tantance mutumin da aka zo ba a la'asar amma kuma shiru a zara da azhar zai take gane take tantance wannan ta ka hudun azhar ce wannan la'asar an fahimta ko dole yana daga cikin aikin niyya me dalilin sai an samu niyya a cikin ibada ka sallah Allah ya ce fa salli li rabbika in za ka yi sallah ka yi don ubangijinka ka zo na sai sallar lalle ka nufi Allah kuma a ranka ka sa cewa sallar za ka kenan in baka nufi Allah da sallar ka ba ka ka sa a ranka cewa sallar za ka yi ba to ka idan gura kake kawai wani salo kai maka kamar na mai sallar amma ba sallar kake wannan nufar Allah din da kai da kuma tantance cewa sallah kake yake yi shi ke nuna cewa sallar ce kuma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da ta daga sahabinsa Umar dan Khattab yake cewa na ji manzon Allah kira da miki Allah tabbata a gare shi na cewa innamal a'malu binniya hakika dukkan ayyuka ba ta yiwuwa sai da niyya ka isa ka aiwatar da wani abu ba niyya ba wanda ya shigo masallacin nan wanda ke cikin ƙwaryar masallacin nan sai da zuciya ta raya masa shigo ya shigo sai da ya kudurce a ransa cikin lalata zai shigo shi ba wanda yake gurin da ake karatun nan da na haraba da na masallaci da izo ake sauraron karatun nan sai da kafin ya zo zuce su karfa masa masallaci zai zo in sallah ijika to wannan shine niyya kun ka fahimci wannan ka huta to ai da a ce ba haka bane ai da an yi ka sobara sai mutum zai zo ya dadda ya ya doge ka ta ka faɗi ta ya bayyana niyya ba ko ko ko jira ce na niyya doge shi hada ba abubuwa da ba ko da haka abu ne da yake a zuci ba akan harshe ba ba da wata gaba sabanin zuciya ake niyya ba to ko mun ji cewar ita rukuni shi in ka kalli kasance tana zama tare da mai sallah har ya kare sharafi ce saboda suna faruwa tun kafin ma su shiga sallah wannan shine abin da malam idan kula mana a wannan gaba kuma nan za mu tsaya sauran abin da zai biyo aikace aikacen sallah na kabbara harma da sauransu to aikin su gabbai da harshe da waye su kuma za mu shiga insha Allah magana inda za su a wajen eh. kamar a gida a ɗakin ka za su sallah kuma gadon ka suna fuskanta gida na kasa tana karshe za su iya yake cewa batun cewar kada matar mutum ta eh, kada wani ƙetara wa mutum sallah idan matar mutum tana kwance a kan gado ka zo za ka yi sallah za ka iya kallon wannan gado matar ta ka tana kai ka yi sallah sallah ka kayi ko ba ka ba mun yi wannan a satin da ya wuce ko sallar ka kai eh kasance ba ka samu halatta da sani shi ba baka ce haka tana faruwa da manzo sallallahu alaihi wasallam da matarsa Aisha eh sallar ka kai na'am kana cikin yin sallah da yaro a ɗakin ko kuma a inda kake sallah yaron nan ina ta kuka ko kuma kaga alamun zai je ijaji ko wani abu ko kana iya ɗaukan yaron nan kana sallah ya eh, a lokacin da zuwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan ɗauki wato umama jikarsa yar zainab ina ɗauke da ita yana sallah idan ya gama karatu zai ruku'u sai ya aje ya yi ruku'un ta ya yi sujjada da ya gama na raka da ya taso zai taho raka ta biyu sai kuma ɗauko yi. wannan ba lalata wannan da ya rubuta tambaya ke ta tambayar ta menene hukuncin wanda ya zo ya wuce ta tsakanin mamu amma ta bayan liman wannan mamun amsa wannan a fatin da wuce cewar wanda ya ketara kanin mamu da limani mutum bai fita gaban limani ta da sutura ba to bai ketara wa mamu sallar sallar sallar yake cewa wanda ya sami ruku'u misali mutum ya zo ya tar an yi ruku'u sai na ga wasu sun yi kabbarar harama sannan sun yi kabbarar ruku wasu kuma kawai sai suka yi kabbarar ruku kawai ya abin yake abin da yake nufi da wannan tambayar lokacin da aka ce an yi ruku'u ana ta hankoran a samu wannan ruku'u kada ya kufce mamuru suka zo a masarai wani za ga da kabbara da sunkuyawa guda ɗaya wani kuma yana daga zai ce Allahu akbar wani sai kuma sake cewa Allahu akbar cewar ya yi ta farkon shiga sallah yanzu kuma ya yi ta tafiya da ku an gane sai ce to ya abin yake sanin kowa ne ba a shiga sallah sai da kabbarar haram ko kuma ba ka iya cewar kabbara da musulmi ya fara yi ta ruku'u ce ba ta shiga sallah dan ya san ruku'u ba ya zama ruku'u ce ka shiga sallah kana cikin ko to sai dai a ce yayi kabbara harama kudin kan liman ya kubce masa ko raka ta kubce masa sai zama kabbarar bai bari ya zama ta a tsaye ba ya sunkuya ya tafi ruku'u ana abin da zaka ce yaya rashin kabbararsa da bai ba ta tafiya ku an fahimta ku? wannan liman ya ɗauke masa an fahimta ku. saboda shi ma mu mai bin liman yana da wasu kurce-kurce daban da sauran masu sallah an ba don haka ba wa yake ku ko kawai samu raka ai manzo ne ina fatihar ina surarsa ina tsayawarsa ta fata da su? Su babu su an fahimta ko amma mafi cika in ka zo katar da liman ya ruku yi kokari ka kabbara a tsaye ta shiga sallah sannan yi ku tafiya ku shi ne ka samar da ita a cikakken tsari ne shi sa manzo ya ce ku zo mata cikin nutsuwa kada ku zo mata cikin gaggawa haka aka fi so mai zuwa masallaci sallah ya yi wani kuma yace idan mutum sallah ta riske a makabarta kuma tana da lokaci karami kamar sallar magariba ya zai yi domin malam mun taɓa yi ka huta lafiya wanda sallah ta riske shi a makabarta idan yana so ya yi sallah daidaitacciyar sallah wacce ta dace da koruwan manzo to makabarta ba gurin yin sallah ba shi yasa ma a wani hadisin manzo yake cewa kada ku mai da gidajen ku kamar makabartu ba kwa sallar na. gidajen ku rika sallah ta a gidajen saboda haka in dai so kake kai abu daidai da shi ta abu da mana ina daga cikin wato rukunan musulunci ginshiƙansa jigajigansa shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne a gurin za ka karɓi saɓon yadda za ka yi bautar Allah an fahimta ko da saboda haka shi ya ce bai ba da umarni bai yadda a yi sallah a cikin makabarta ba mutum ba mamace za a yi wa addu'ar Allah ya gafarta masa in dai sallah ce daga cikin sallolin farilla ko ta nafila da aka sani mai ruku da sujada bai halatta ka yi ta a makabar saboda haka in mutum ya yi ya ga masa ai ba a yi in yanzu da kai aka gaya maka ba kyau annabi ya hana sallah makabarta ba sai ba to ko da kuka je kai wa amma ka da ga yi a bisa rashin sani sai yanzu karatu ya biyo ta kai to aka Allahu amma sala abin da ya wuce ya wuce Allah na ya ce baya kama ka da abin da baka sani amma ka sani to kuma sai ka gyara gaba an fahimta ku ko sun taɓa ko ba taɓa yi ga wutar su ya halatta masallaci a cikin makabarta ko kuma sallah lokacin da aka kai gawa kuma lokacin sallah idan mutum bai kusanci kabari ba kusan tambayar tana ɗan kama da wasu inda suka ɗan bambanta masallaci a matsabarta an fahimta ko su tunda mazo yake cewa kada a yi sallah a matsabarta ko kada a kalli matsabari a yi sallah to me hikimar yin masallaci a matsabarta ya dace da koyarwar mazo an fahimta ko shi duk sanda wani abu ya zo daga Allah ko daga masu. kai a matsayinka na musulmi ba ka da ta cewa da ta wuce wannan ta Allah da sanar ku an fahimta ko in wani yanayi da aka samu kai a ciki nesa da karantarwa ta sa an yi in aka yi ilimin abin a gyara kamar yanzu da muke faɗa mutum da ya yi sallan nan yanzu ake gaya masa hukunci to ya gaba an fahimta ko to haka ko gidan aka lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya zo madina ya tarar inda ya gida masallacinsa na madina da ke madina a yanzu haka ana binne mutane ne a sai ya sa aka wato ainihin tuttune ne kaburburan da suke ci sannan ya gina masallacin to in kai ma makabartar da kake faɗa an tattone wanda take ƙasusuwa an musu wani guri daban aka gina saboda muhimmancin masallaci a gurin da ƙarancin inda za a yi sallah a area wannan bai saba ko ne amma kana nufin makabartun suna kaburburan suna nan kuma aka yi masallacin ake sallar to wannan ba daidai ba dan an yi ba zai sa mu ce a kada a ce ba daidai ba ne saboda ne bayanin manzo ba bai shirma kowa mai addini ya ce ga addini ke shi an fahimta shi duk za ka faɗa abu ka faɗe shi tsakanin ka da Allah kada ka yi shi don wani ko kuma ka ɓata masa ko kuma ka ci shi shi Allah ya ce ka za faɗi manzo ya ce ka za faɗi iya tattake wa ya ce ka faɗa Allah da mace ba faɗar ka bace inda faɗa mutum ce san cewa a wane yana yi ne kuma a gashi nake sai ka shiru da bakin amma kuma ka ɗora idan. wannan ke cewa hakika muna matuƙar farin ciki da wannan fara. ba abin da za mu ce sai Allah ya saka maka da alkai amin kuma da suke sauraro Allah ya saka maka da alkai malam aure da muke yi yake cewa mu matan aure da muke zaune a gidajen mazajenmu mun fi kowa murnar wannan karatun a ƙarshe don allah malam a yi mana bayanin tsarki da alwala kuma za su sha Allah bayanin tsarki da alwala akwai tafan tsarki da alwala kuma nan musamman yanzu kasancewar an riga an sallama ana tafalla kuke ta faɗo na sallah ɗin amma duk goye dama an ce sharaɗi ne shi tsarkin ga sallah ba ta karɓuwa shi tsarki ya tsaka amma muka kammala ɗin in an ga cewar kafin a shiga wa wannan littafin a ɗauki kuma wani littafi da ya magana a kan tsarki a kai lafiya da tsinya insha ya kuma inda wani mai tambaya ta ba na an ce babu kyau a yi sallah a makabarta ya halatta a sallaci gawa a makabarta sallar gawa iri ɗaya ce da sallar ruku'u da sujada shi ne tare da na faɗa ɗan da bambanci da muje kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai baiwar Allah da take sharan masallacin sai ta rasu sai an kai ta da san manzo bai san an kai ta ba sai ta ni ina ne sharan masallacin nan kwana biyu na ta shiru da yiwa ko rashin lafiya ko tafiya ko makamashi za ka kya manzon Allah ai kare ce ga dai kada uzura maka kada matsa maka a ce kowa ya mutu sai kai za ka yi sallah abubuwan da suke kanka sun yawa saboda haka cikin al'ummar musulmiya ka samu neman sallah ashe kaga wannan iya wakiltar shugaban al'ummar musulmi ya wasu daga cikin musulmai ko kuma wanda daga cikin musulmi sallah shi ne mamu ko jagoran baya faɗa da shi ko ah, in yanzu da aka ce limamin gari wani an yi sallah wata an sai ta ba shi da labari ai da kanan zuwa Allah ya kai mu kafin mu shi ma sa ji kuma abin da ina garin za su shi za a wannan ko haka sai manzo ba bai ma sani ba to irin wannan ba abun faɗa bane da wanda yake kama maka ko an baka kai ko kowa ba za ka iya wani ya mutu a nan kuma daidai lokacin wani ya mutu a nan za ka zama dole ka haƙura wani ya kama a nan sai kuma ka yi a nan bai taimaka maka abin Allah an taimaka to wannan shi ne saboda haka sai yake ah me ya hana ku sanar da ai matsayinsa ba ƙaramin matsayi ba ne wanda ya damu da gurin bauta Allah ya zo ya ɗauke yan tsuntsaye ya zo ishare ai wannan ba abin a ce ta mutu ba a gaya mun ba ku kai na kabarin sai mazo ce ku kai na kabarin ma'ana zai yi abin da aka yi shi bai sami ba ya je ya a kabarin ikirin addu'ar da mai sallah yake wa mamaci na addu'ar Allah ya gafarta masa ya ba shi iko amsa da sai har su kabarin sa ya yi kiyaye ya wani abu da ake son karo shi na matsala a cikin kabarin kaga sai wannan yana cewa in dai ba a yi wa mutum sallah ko kuma kai ka so a ce saboda matsayin da yake da ya ci a ce kai ma ka ka da za ta ka gudunmuwar ta addu'a ka je kai wannan a masallaci ba a yi kira su kayi sallah kamar irin ta ta barilla a a kula a ko kuma wata nafila da cikin nafila su da a masallaci da ma wannan addu'a ce a tsaye ake yin ta a ƙari wannan zo bai hana an fahimta amma sallah ne rufu da su sujida ita aka hana kai a masallaci a na kenan abuwa an gane ko su da malamai suke cewa to masallacin da yake ne aka tsoro kawo masa kabari abin da ya kamata su yi ɗauki wannan kabari daga don ci karo da hannun manzo na wato kalla ana fuskantar kabari sannan kuma suka ce makasarta kuma da aka zo aka gina masallaci a cikin abin da ya kamata wannan masallaci rushe shi saboda ya saba wa inda manzo ya bada izinin a yi masallaci an fahimta ko to in dai har za a yi sallah a ciki to za a ci karo da halin mu shi kuma Allah ya ce fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adab to da haka da fuskanci fushin Allah da a saba manzon Allah to a saba kowa za a saba shi ne zaman lafiya an fahimta ko amma aka tsinci kai a yanayin da ba za ka iya wani abu akan wanda suke wannan ba sai ka yi abin da za ka iya kubuta kai addu'ar wanda bai gane ba Allah ya gane shi kai ma ba dabara ka ta sa ku gane bai shi daga Allah kamar gurin da ake makabarta ce ta ce kuma sai aka zo a cikin gidajen wani ma ba zai iya gane cewa makabarta ba sanya wannan wannan maganar malamai suna maganar cewa ai idan ka zo da ma kan duniyar gaba daya ba inda ba makabarta ba sun fasan da Allah ya annabi Adam sun sannan sun daga sun ƴaƴansa ake ta binne mutane har yau duniyar nan ta tana nan ita ce ba wai ƙara faɗin filinsa ake ba inda ruwa yake ruwa ne inda fako yake dan dagarya dan dagarya ke faruwa idan aka ce ba za ka iya zantar da nan da rayukan wasu a ciki ko kasusuwan wasu a ciki ba ba yadda ka iya zan ba a da tarihin ma nan an taɓa kunne an fahimta ko kuma an haƙa za ku kun ƙara haƙan ku ba ku ba komai ba Kafin damar za ka ce a nan da in da an taɓa gulla wani ba za sai dan ka sai dan karkata shi sama kai sama sallah ka dawo an fahimta ko saboda haka abin da ita tabbata cewa nan akwai jama'a an gulle su kuka kan an hana su ke sallah abin da ba za su iya zane ba iya ke shekara da shekaru haka ka tashi su filin nan ke kan aka zo aka yi yanka fili kowa ya samu to wanda ya ci karo da gawa ko kabari ko ƙasusuwan wani a ciki cire shi wanda bai ci karo ba ina nuna lamba a kai shi ne aka ce ka hana shi ya ƙoƙi jita. ina so nuna amfanin sarrafa bai da amfani a gurin saboda ina so shiga tsakaninka da kafara a nan da aka ce ka hana shi ka tunkuɗe shi amma in zai zo ya wuce ta gaban safararka da kai da sakaran duk ya kere su sannan ya wuce wani da amfaninsa ta hana zama ya haifar maka da tawaya a sallah ko ba za ka samu tawaya ka ta ci gani a wanda kai sallah ba komai a gabansa ai ba na farko shi ya fara zama mai saban yin aiki da umarnin manzo da yake kada ɗayan ku ya sallah face da sara a gaban kaga anan ya saba to sannan kuma sai kai aka ce da kai da wanda yake gittawa ta gaban mai sallah ya san irin abin da yake dawo kansa na zunubi da ya tsaya gwargwadon shekara arba'in sai ya idan da su kamar yau wuce fasike na kai ma an hana kamar da aka umarce shi sa su tara haka kuma aka hana saka ƙetare sallar mai sallah an fahimta idan ka fito ai bai sa su tara ba wannan ba zai kubutar da kai na ka saba ka ƙetare sallar mai sallah sai ka san haka to sai ka je ka bi ta bayansa in eh, shi bai da karatun ma bari ya dan matsa ka wuce ya maka irin ta yadda ake wa yaro ko dabba an gane to bai san wannan ba to kai da ka san za kyau ka wuce ta gaban ka kai kuma duka bayan sai da wanda kake kira maka sallah kamar da a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana sallar dare sai Abdullahi bin Abbas ya zo ya bi shi da ya tashi tsayawa sai ya tsaya a hagun manzo da kuma in mutum daga shi sai mamun sa shi gobe za su salla mamun a daman da mai kusa ba a gunsa da manzo ya kama kan abdullahi dafan sai zagaya da shi ta bayan sai da da shi daidai daman sai yana maka to idan mai salla yana salla, sai dai ka ta bayan sai ka fita gaban sa ka ketara kuma shine limamu an kitar sallan ka ma mu an ketara kaga sai bai ce to da inda ya kamata ka tsaya ko shi ta gaba ba idan ya ketara ya ketara sallar ta sai mai shi ta ba to kai ma da ka zo ka da bai sa tara ba da ya dai to kada ai biyu shi yayi kai ma kai shi ya dai kun kin sa tara, ko kuma kai dai ko ketara sallar ta to sai ka fita ba da kai Allah ya samu ba sai sai mu rufe na dan agaji ka yi kuma suke sallar kanta mana da abu samu kansa ina eh, bawon wani bawon ana ne ke tarjaɗiya a ranar juma'a yan agaji suka wuce ka tsaya ko don gudun kada a bashi a shiga sallah kowa da kowa kuma ya zama ya haifar wa da wasu rasa sallah Wasu su wannan ɗan agaji suka taɗaita abin iya suka tsaya a kan su ba su sallar ba kamar da shi ma na cikin hayajin da sallar ba za su yi ba amma suka taɗaita iya su da suke ɗan agaji suke tsaya a kansa har sai da aka idar da sallar juma'a sannan sai su kuma wasu suka karɓe su ba tsayawa a kan al'amarin wannan mara lafiya sannan su kuma suka ji suke a ba ita ya irin wannan an fahimta ko to a nan zai kyau a ce su waɗanda suke a samar da waɗannan wato ainihin masu agaji kada a taƙaita iya tsaya a kansu har a idar da sallah a ilmantar da su wani abu da ake wanda yake tarkaɗiya ko da yi su iya shawo kan matsalarsa kafin a idar da sallah samu wannan cikin adalin da suke dama sun da yadda ake cewa ai ana dan ba ku wani kwas ne so to ai farfajiyar kala kala akwai farfajiyar take da alaƙa da samun toshewar wata kafa daga cikin kafofin jini to lokacin suke alaƙa da irin su paralyze da ake cewa sai mutum ya yanke jiki fa ko kwakwalwa sako ya yanke masa sai ka yanke jiki ka fa to shi irin wannan a likitansu ake iya shawo kansu akwai kuma ɗaya take da alaƙa da shaidani wanda wani shaidani ne zai mangare to shi kuma yin irin ne kana kama ayatul kursi karshen ta kanka kai karshe zai zumbar ita shi ko fatiha ko su amalar su to idan suka ga haka ta faru ya kamata a ce a samu ɗaya daga cikin su ya fara karanto fatiha ayatul kursi ina ji amalar su in ya zambar ya tashi ita mu kansa kaga da su da shi din lafiya akan a ce duk sarrafa an fahimta ko to sai in suka ba su iya wato ainihin cimma shawo kan matsalarsa ba suna iya ganta cewa da yiwuwar ba irin wannan din ba ce daya matsalar ce to nan ma kuma ba kawai sa shi a gaba ya kamata a yi tunda magana ta a ceto rayuwarsa sai wasu adadi ta ce maza a ɗauki mota agaji a nufa asibiti in kuma a a guri an riga an tashi sallah ɗauko maka ma ba sauƙi ne da shi ba to alal aƙalla dai a kawo mai shi wani guri a taƙaita adadin da ba da za su tsaya a kansa ɗin sannan to kuma wanda ya bada irin wannan agaji da ɗauki don ceto rayuwar wanda ko kuma ceto rayuwar eh, nuna sallar adadi da kakai kafin a cewa kowa ya ga matsala to ba zai rasa sakayyar da Allah yake ba wanda iwasin sallar an fahimta ko wani lokacin eh, abin da ya shafi sallar wato yani yaƙi lokacin yaƙi a ta haka ake wasu su karɓo su to har kuma abin da ya shafi eh, wasu su ba da kulawa a boda boda ta musulunci don kar a shigo musulmai irin wani za a iya kasancewa duk lokacin za a yi kai ku wasu arziki ku haƙura wasu ji sannan wasu kuma su wasu ha kuma su kalle su masallacin makka masallacin madina za ga ana sallah amma ga masu gadi a ƙofofin su ba sa sallah me yasa kada wani ya ribaci an shiga sallah zo ya sa abin da zai hankalin masu sallah a cikin masallacin da ceto rayuwar al'ummar da kuma samar da wasu a sallar muhimmancin ka ya ce a ce wasu tsiraru su rafa, daga ba su kuma Allah ya kalli nufin su da niyyar su ba zai rasa musu ladan da waɗansu suke samu da wannan shi ne Allah ya samu gasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha da anta astaghfiruka wa atubu ilayk